kuma iya tura mana da sako a shafinmu na facebook adireshin facebook namu shine awr sashin hausa awr sashin hausa mai sauraro sai mun gan sakonka. yanzu fili ne da zamu saurari 'yar uwa precious jura da wakarta bayan nan pastor joseph ishaku zai biyo da fili na sujada